Zaɓaɓɓen gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya buƙaci dillalan man fetur da su ci gaba da siyar da man fetur a kan farashin da aka saba sai da shi domin rage wahalhalun da jama'a ke fuskanta a halin yanzu. Gwamnan ya ce yana sane da cewar har yanzu dillalan na da ragowar man da ya kamata a ce sun sayar a kan tsohon farashi a cikin sanarwar da sakataren yaɗa labaransa Sunusi Bature da Wakin Tofa ya fitar. gwamnan ya ce idan ana son rage wa alhalin 'yan jihar ya kamata dillalan su ya haƙuri su sake buɗe duk gidajen mai da ke da man fetur a ƙasa su kuma sayar da tsohon farashi a matsayina na gwamna na ji takaicin ganin yadda al'ummar kano ke shan wahala sakamakon ƙara farashin man fetur da ba gaira ba dalili kuma dole a kawo ƙarshen lamarin nan take a cewar gwamnan ya ƙara da cewa Kano ita ce cibiyar kasuwancin arewacin Najeriya har ma da wasu ƙasashen Afirka ta yamma kuma al'ummar ta na ci gaba da more yanayin kasuwanci mai kyau. Gwamnan ya buƙaci al'ummar jihar Kano da su ci gaba da bin doka domin gwamnati a koda yaushe a shirye take ta tabbatar da cewa mutane suna gudanar da harkokinsu cikin sauƙi. Adam Mikiyar addu'ar Ubangiji Allah ya sassauta mana ubangiji Allah ya kawo ƙarshen waɗannan wahalhalu amin suma amin